aka fara dariya aka dinga dariya kamin ki sani kuma kawai kowa in zai rubuto masa zai ce malamar aji kaza da kaza da kaza malamar aji a hide my id malamar aji to a nan haka sunan ya bi ni yanzu ni har maman mu ma wata rana sai ta ce min yawa malama in ce o oh, jama'a <laughs> ah, alhamdulillah sunana Aisha Falke wanda aka fi sani da malamar ajin Northern Hibiscus. ni 'yar kano ce haifaffiyar kano na tashi a garin jos plateau state na dawo na secondary school a kano na university a sokoto na yi aure a abuja northern hibiscus kuma an fara shi ne dandali ne na matasan arewa da ce na matan arewa but yanzu ya fi karfin mata kawai har da maza da kowa da kowa don haka zan iya cewa dandali ne na matasan arewa mun fara shi shekara takwas da ya wuce an alhamdulillahi yanzu za mu iya cewa shi ne ɗaya daga cikin babban matattara ta 'yan arewacin najeriya inda ake tattaunawa kullum akan zamantakewa aure akan kan abubuwa kala-kala da family matters lifestyle komai da komai gaskiya duk dai abin da ya shafi dan arewa Um, abin da ya bani karfin gwiwan fara northern hibiscus shine a lokacin da muka fara gaskiya babu dandali da matan arewa za su je um, su kamar zance ya da zango a lokacin da daddare kullum na gama fashin ina dan ɗinki da nake yi sai na na dawo wurin karfe tara na zauna zan hau irin silinda ake jibela naija da instablog naija dan ka karanta abubuwan dan yi raha da sauran sai na ce to ai mu kuma arewa ba mu da inda macen arewa saboda ko muna so ko ba ma so yadda abubuwan da suke nishadantar da mu a arewa ba ɗaya bane da yadda nishadantar da 'yan kudu to sai na ce okay to bari na fara wannan abin kamar wasa-wasa abu sai ya miƙe abin da ya sa ake kira na malamar aji zan iya cewa ya ɗauko nasaba ne shekara bakwai da suka wuce ta lokacin da muka fara shekara bakwai zuwa takwas da na duba na gani na ce wannan dandalin na mutum da za a zo a ƙari ne ya zama na aji to aji ne na, na, karuwa kamar makaranta ce ta karuwa amma a makarantar northern um, instagram shine makaranta northern hibiscus kuma aji kuma a aji dole akwai malama kuma malaman ni ce na ce ni ce malamar ajinku aka fara dariya aka dinga dariya kamin ki sani kuma kawai kowa in zai rubuto masa zai ce malamar aji kaza da kaza da kaza malamar aji a hide my id malamar aji to anan haka sunan ya bi ni yanzu ni har maman mu ma wata rana sai ta ce min yawa malama in ce o oh, jama'a <laughs> Ah, alhamdulillah abin da ya fi bani farin ciki a rayuwa daki-daki ne amma zan iya cewa akan northern hibiscus gaskiya um, in na tuna um, ni na fara northern hibiscus ni ce kuma a silata mutane da yawa sun samu um, ayyuka sun samu karuwa karuwa ta shawarwari karuwa ta auratayya karuwa ta samun aiki karuwa ta komai da komai ma a rayuwa wani sa'ilin ka cire wa mutum kunci ma lada ne so alhamdulillah in na zauna wani sa'ilin na zauna in ce yau fa na samu lada kala kaza <laughs> wani eh, na ba wa na shawara alhamdulillah ya ce malama shawara nan da kika bani gidanki insha Allah babba ne aljanna sai in ji wani sanyi a zuciyata burina a rayuwa na farko shine ya zamana duk abin da zai dake ni a rayuwa ya zama na imani bai gushe ba um, na biyu um, ina kaunar ƙaunar manya-manyan aljihu <laughs> me yake ce abin financial freedom ina son ya zamana na um, na fi ƙarfin buƙatuna da bukatun iyayena da bukatun 'ya'yana kuma bufin bukatar fa da yawa da miliyoyi da yawa billions if even <laughs> sai kuma um, you know mu'amala ta da mutane ta zama na kyakkyawan mu'amala da kuma finally of course babban buri is um, in ka cika ka cika da imani kuma allah ya saka aljanna Um, a cikin kayan da na fi so yadda kika ce ni yar gayu ce zan iya cewa to eh to ba lalle bane zan iya cewa kaina yar gayu zan iya cewa ni comfort dresser ce um, I dress comfortable so a ba zan ce English wear ba ba zan ce atamfa ba ba zan ce a baya ba zan iya cewa my style ina is comfort chic which is I'm very chic zan sa abin da zai min kyau amma kuma ba wai dole conformism ba so zai iya zama english wa doguwar riga ce zai iya zama a baya kamar wadda na sa yau zai iya zama a tamfa amma katuwa bubu da sauran so comfort chic ba ban sa kaina in a box ba gaskiya zan iya ce miki ina da favorite abinci ba saboda ni uh, i'm very me zan ce miki very versatile but anything abin da zai zo min yanzu kaina maybe spaghetti na kauna spaghetti and then all other things as well but spaghetti bolognese is one of my favorites shawarar da zan ba matasa a Nigeria. musamman 'yan arewacin Najeriya shine um, na farko gaskiya Eh, mu tashin mu nemi na kanmu duk da mutane suna nema a daina sa ido a abun wani muna da wannan entitlement generation din babanmu yana da shi ya ki bani ko kuma wani kawun mu yana da shi ko kuma kanwar babanmu mai kuɗi ce amma wallahi ƴaƴanta kawai ta sani eh, ba ta bane ba dole bane ta taimaka maka kai ka tashi ka nemi na kanka ko ke ki tashi ki nemi na kanki um, na biyu kuma shawarar da nake so in bayar shine na ma'aurata a ringa wa juna uzuri ba wai wance ta yi abu nan da nan ka kira ba ka gaya mata ko kuma ke ya miki wani abu ki kira baban ku, kira mamanku ku zauna ku sulhunta a tsakaninku ku wa juna uzuri ku so junanku tsakani da Allah babu wani zancen kun ga wannan zancen tsakani da Allah auren da aka yi tsakani da Allah kuka yi shi and um, you know ku kai ƙarar kurin Allah and then ku fahimci juna ko juna uzuri shine shawarar da zan ba wa matasan arewa